على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاشدة قوة رمضان شكرة تدبو ديد دريه دود تلاتين دا ترى هجريه wanda shine ya dace da ɗaya ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin suratul kafi sura ta aya ta arba'in da shida faɗin allah almalu wal banuna zinatul hayatid duniya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا wanda malamai suka ce mun tattauna akan albaqiyatu salihat wato wanzazzun ayyuka na kwarai da mutum zai yi wasu suka ce albaqiyatu salihatu salloli guda biyar su suka fi maka alkhairi a wajen ubangijinka kuma su ne mutum zai samu a ranar tashi alƙiyama lokacin hisabi imamu ibnu jarir tabari a cikin tafsirinsa ya ce wa aulal aqwali bisawabi zancen da ya fi dacewa da daidai a cikin ma'anar su salihatu wasu suka ce maganganu ne kowane irin magana ta alheri amma sai ya ce dukkan jami'u amalil khairi mutum ya lazamci aikata aiki na alkhairi لأن ka kulla من الصالحات التي تبقى لصاحبها في الآخرة kyakkyawan aiki kowane irin aiki na alkhairi magana ne ko kuma aiki ne na gangan jiki shine zai saurawa bawa rana tashi alkiyama wanda zai je ya tarwa alaiha yujaza wa yusabu akan wannan aiki na kwarai na magana ne ko na gangan jiki shine za a yi mai sakayya a bashi lada shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ce wal baqiyatu salihatu khairun bai ware bai ce baqiyatu salihat to bayan Allah ya yi magana akan kyawawan ayyuka da mutum ya kamata ya lazumta sai kuma surar take mana bayani dangane da halin da za mu kasance ranar tashi alƙiyama Allah samu cika da imani zalikal ladhi tanfa'u fihi al-baqiyatu salihat ranar tashin kiyama ita ce ranar da albaqiyatu ta din nan za su yi aiki wa laysa al-amwal wala al-aulad ba rana ce da dukiya ko yaya za su yi aiki ba rana ce da aikin ƙwarai zai maka amfani ya kai bawan Allah me zai faru a ranar tashi alkiyama Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئت جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا الله يتشي كتنا يا كيباوان الله مي هنكلي كدوكي وأزي dangane da halin da kiyama take kasancewa ranar da Allah zai tafiyar da duwatsu wa yawma nusayyirul jibala ranar da za mu sa duwatsu su tafiya ranar da za a sa dutse tafiya shine a tumbuke dutse daga inda yake a rididdige shi a sa ya rinka mirginawa kamar auduga babu 'ya'yan audugan a cikinta kawai sai dai kaga dutse yana mirginawa kal'ihnil manfush wa takunul jibalu kal'ihnil manfush ranar da duwatsu za su kasance kamar auduga da aka kaɗe ta aka cire 'ya'yan audugan audugan zalla iska yana ɗauka haka duwatsu za su kasance a cire su daga inda suke Allah ya ce na zahabu biha haitu shina za mu tafiyar da waɗannan duwatsu inda muka ga dama wa na ja'aluha fil ka sahabi za mu sanya duwatsun nan ka gansu suna tafiya wasu sun yi sama kamar girgije kamar gajimari kamar yadda Allah ya ce wa taral jibala tahsabuha jamidatun wa hiya tamurru marra sahab sun Allah alladhi atqana kulla shay ranar kiyama ita ce ranar da zaka ga dutse yana mirginawa yana tafiya yanda ka san hadiri yana tafiya a sama yanda ka san girgije yana rugawa da gudu katan dutse na ƙasarku ko na garinku ko na kaza sai ka ga yana tafiya wasu kuma za ka ga suna tafiya a ƙasa suna mirginawa kamar yadda ake mirgina drum suna tafiya suna ainihin wato rididdigewa suna ainihin wato kacancalewa wasu yiratul jibalu fakanat saraba haka Allah ya faɗa a wani wurin kaga ana ta tafiyar da duwatsu suna tafiya wa yawma nusayyirul jibal wa tara al barizatan za ka ga ƙasa ta fito fili wannan wani hali ne na biyu da kiyama za ta kasance ga duwatsu an tafiyar da ita za ka ga al'arda bariza ai al'arda zahira za ka ga ƙasa ta fito fili duk abin da yake kan ƙasa ya kwanta duwatsu ne itatuwa ne wasu kafa-kafa ne manya-manyan gine-gine ne watar al'arda bariza za ka ga ta fito fili ba komai ba abin da ya rufe ta a larabci akan ce baraza shai'u buruzan kharaja ilal barazi abin da ake nufi zahara ba'da al-khafa'i abu ya bayyana bayan da ya ɓoya fa idza fi suri nafqatan wahida وحملت الأرض jibalu fadukkata dakkatan wahida. Allah ce fa yawma idin waqa'atil waqi'a wan shaqqatis sama'u fa yawma idin wahiya wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsha rabbi fawqahum yawma idin samaniya yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya ranar tashi alkiyama kenan za a busa ƙafo busa guda ɗaya a ɗauki ƙasa da duwatsu a nike su niƙewa guda to a ranan ne mai faruwa take faruwa ranan ne kiyama take afkuwa ranan ne ake tashin alkiyama ranan ne ake shiga cikin tashin hankali ranan ne za ka gama ce tana da ciki hatta kai ta zubar da cikin saboda tashin hankali wata za'u kullu zati hamlin hamlaha ranan ne za ka ga mutane kamar sun sha kwaya suna cikin maye وترى الناس سكارى su هم بسكارى na عذاب الله شديد الله ce wa hasharnahum za mu tara su gaba ɗaya wuri guda falam nughadir minhum ahada ba za mu bar ko mutum ɗaya a cikin su ba duk wanda ya mutu sai mun tashe shi tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshenta hasharna al-khala'iqa jami'an jama'nahum fil makan al-muhaddad li jam'ihim za mu haɗa mutane a wurin da aka yi alkawari za a haɗa su gaba ɗaya. duna an natruka minhum ahada ba za mu bar ko mutum kwaya ɗaya ba bal akhrajnahum jami'an min quburihim linuhasibahum bari dai za mu fitar da su gaba ɗaya daga cikin kaburrukan su dan mai musu hisabi Allahu akbar Allahu akbar nuhasibuhum ala amalihim Allah ya ce za mu yi musu hisabi akan ayyukansu kalmar falam nugadir daga mugadara ne al mugadara a larabci ana nufin wato a tark barin abu falam nughadir minhum ba za mu bar ko ɗaya daga cikinsu ba daga nan ne aka samu al-ghadaru da ake cewa yaudara me yasa aka ce al-ghadaru al-ghadaru li'annahu tarkul saboda rashin cika alkawari ko rashin cika zance shi yasa aka ce wane gadir ne ba a yin amana akan ce da wuri algajiru wuri na ruwa algajir ana ce da shi gajir ne saboda wato ruwa ne ya zo ya wuce ta wurin har yayi masa hanya wato ya bar wuri ya wani kogo-kogo na ruwa Allah dai ya ce ranar tashin alkiyama za ku ga ana tafiyar da duwatsu za ka ga ta fito fili za a tashi mutane a haɗa su ga baki ɗaya ba wanda za a bari ko ɗaya wa uridu ala rabbika saffa Allah ya ce za a bujiro da waɗannan mutane ko za su bujiro a gaban Ubangiji sahu-sahu nan gurin hali na hudu kenan Allah yake bayani dangane da halin da za a shiga tashi alkiyama halatul arzi ba'dal jam'i bayan an hada mutane kuma to sai kuma a zo da su sahu-sahu kalmar uridu tana nufin uhudiru za a halat fito da mutane gaba ɗaya jami'an ila rabbika masfufi na fi saffin wahid an yi wa mutane sahu a sahu guda ɗaya ko kuma sufufin muta'addida sahu sahu daban-daban me za a yi za a yi wa mutane hisabi bi qada'ihi tabaraka wa ta'ala al'adil da hukuncin Allah hisabin ubangiji na adalci tabaraka wa ta'ala laqad ji'tumuna Allah ya ce ga kunan kun zo mana kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka halice ku tun farko bal za'amtum bari dai kuna rayawa cewa allan naj'ala lakum mau'ida kuna gaba ba mu sanya ba mu isa mu sanya muku wani lokaci da zamu hada ku ba to yau ga ku gaba ɗaya kun zo Imam al-Alusi yake cewa Ibn Manda ya fitar a cikin at-Tauhid daga Mu'adh bin Jabal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah zai yi kira ranar tashi alkiyama ya ku bayina inna Allah la zai ce Allah shi shine Allah la ilaha illa ana arhamur rahimin ni ne Allah babu abun bauta da cancanta in ba ni ba ni ne nafi kowa tausayi wa ahkamul hakimin ni ne nafi kowa iya hukunci wa asra'ul hasibin ni ne na fi kowa gaggawar hisabi ran tashi alkiyama kowa ya fito da hujjarsa kowa ya fito da dalilinsa kowa ya fito da abin da ya dogara da shi kuma innakum na muhasabun Allah ya ce yau za a yi muku tambaya kuma za a yi muku hisabi kowa sai an tambaye shi sakfurullah Allah ka gafarta mana ya mala'ikati ya ku mala'ikuna Allah zai ce a ibadi sufufa ku zo ku tsere da bayina ku yi sahu da su ku kafa su akan su. kowa ya tsaya a sahu zan musu hisabi zan musu lissafi zan musu tambaya ranar kiyama ita ce ranar da ya jima Allah wal'awwali na wal'akhirin astagfirullah astagfirullah astagfirullah astagfirullah astagfirullah ranar da Allah zai haɗa mutanen farko da na ƙarshe a wuri guda Allah zai ga kowa ba wanda ya sai ɓoye ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala laqad ji'tumuna Allah zai ce ga ku kun zo furada laqad ji'tumuna furadan kama khalaqnakum awwala marra ga ku kun zo dai dai dai dai kowa shi kadai zai zo wajen Allah ba abokin rakiya ba wani wanda ya sai taimake shi kamar yadda muka halicce ku kai ɗaya ka fito daga cikin mahaifiyarka za ka zo ka tsaya gaban Allah ba kai saka kamo hannun wani ya raka ka ba wannan ayar tana da firgici daban tsoro musamman ga waɗanda suke ganin Allah ba zai tashe su ba ko kuma suke rayuwa a duniya ba tare da suna tunanin me Allah zai musu ba Allah ya yi wannan magana ne don ya kunyatar da mutane laqad ji'tumuna ayyuhal mukazzibun ga kunan ku masu ta kiyama kun zo mana maji'an ka'inan zuwan da gashi nan ya kasance kamar yadda muka halice ku ga kun zo kuma abin mamaki sai Allah ya amfani da fi'ili madi laqad ji'tumuna kun riga kun ma zo لتحقق الوقوع وتنزيله منزلة الواقع بالفعل dan ya tabbatar maka akwai kiyaman nan wallahi sai ta faru dan ya nuna ma kamar ma ya riga ya faru kamar da yace ata amrullahi wala tastajilu al'amarin ubangiji ya riga ya zo kiyama kam ta riga ta zo kar ma ku yi gaggawan ku ce ta zo ma ta riga ta zo ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء الله يقول لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون قال kunan كنزومنا zo mana ديتنا shi shi kadai ina ta maimaita wannan kalmar kar kar ka taba tsammani akwai wani aboki da zaka rike hannunka ku je tare da shi wajen Allah tabaraka wa ta'ala babu shi ba uwa ba uba ba aboki ba kawa ba sa'a ba makoci kai kadai kai kadai kamar yadda aka shimfiɗa ka a kabarin ka kai kadai haka zaka je wa Allah kun bar komai a baya ta abin da ku mallaka na duniya ga can a bayan ji Allah shine a duniya ina gidajenka ina motocin ka. ina kadarorinka ina kuɗi ina sarauta ina mulki ina ina ina ina duk abin da kake gadara ka mallaka kana jin su ne za su baka kariya a duniya ina suke wa taraktum ma khawwalnakum a zuhurikum ina masu taimakon ku su waye za su cece ku wa ma nara ma'akum shifa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka ba mu ga waɗanda kuke cewa in an zo kiyama za su taimake ku ba ina waɗanda suke cewa an haɗa su da wani zai taimaka musu ko zai tallaba musu ina waye ya isa ya zo ya tsaya ma a wajen Allah ko matarka ko ɗanka ko abokinka idan wani ya sa ka kayi barna yau taɓar gaza a duniya ya isa ya zo tsaya maka gaban Allah Allah yana tambayan ka a nan ma a nan duniya ne kake da dama ka ɗauki lauya a kiyama ba a ɗaukar lauya ina masu cetonku ina masu taimaka muku Allah ya ce tuntunin an yanke tsakaninsu babu alaka laqad taqatta bainakum wa dhalla an kuntum ma kuntum wa dhalla ankum ma kuntum tazumun to haka kiyama za ta kuma wani abu gashi nan muna faɗan sa a yau kamar gobe ne wallahi za tuna a duniya cewa an taɓa gaya maka shi yasa wallahi duk abin da za ka yi malam ko ma meye ma ka aikata ka yi ka tuba zuwa ga Allah kafin mutuwa ta same ka da sauki in Allah ya taimake ka ka tuno ka laifi a da ka nemi Allah ya taimaka wato babu bala'in da ya wuce Allah ya ɗauke ka kana cikin kazanta kana cikin barna ka yi ta'adi kana tsakiyar yin ta'adin Allah ya ɗauke ka wallahi ba za mu iya jure wutar Allah ba wallahi ba za mu iya ba ta duniya ma wannan kwai yanzu a ce in sa hannuna a ciki wallahi ba zan iya ba yanzu nan wannan lantarkin da yake kallo na ina jefa yatsa ta nan wallahi sai dai an kai ni asibiti gashi nan wannan wutar wannan gata nan ba za mu iya jure mata ba in za ka iya yau din nan ka je gida ka kissa ashana kwaya ɗaya duba dai itacen ashana duba nawa yake itacen ashana bai wuce ka tauna shi ka haɗiye shi ba amma ka kissa shi wutar ashana ta zo ka ɗora yatsa ka gani ka ce za ka iya jurewa har ashanan nan ta ƙone za ka iya to ina ga Allah ya ɗauke kai kai ka a wutarsa ya jefa ka yace da kai za ka yi shekaru shekara ɗaya a duniya shekara ɗaya a lahira shekara dubu ne ta duniya in Allah ya ce za ka yi shekara biyu a wutarsa a lahira daidai yake da za ka yi shekara dubu biyu ta duniya a cikin wannan wutar za ka iya wallahi ba za ka iya ba wallahi Allah ba za mu iya yi ba shi sa kullum wurin rinka roƙon Allah annabi wata rana aka je aka binne wani bawan Allah a kabari ya ga yanda aka ɗauki mutumin nan aka sashi kawai sai annabi ya fashe da kuka ya ɗauki itace yana caccakawa yana cewa limitli hadha fa'iddu irin wannan rana nake guje muku ya ko bayan Allah ku tanadi misli hadha irin wannan rana kafin ta zo maka kai tanadi kai tattali ka aikata aiki mai kyau wanda idan ka kwanta a wannan kabari zaka samu albishir amma ya laita ne ya kai tona rauni irin namu malam mun tara wa kanmu abubuwa ba su yawa gaske wallahi akwai nauyuka da yawa a kanmu in ka tsaya kai tunanin wato abin da ka tara wa kanka na rikicin duniya sai ka ce ya za a yi ka iya warware wannan abin a lahira ko a nan duniya aka barka ka warware matsalolin da kake da shi tsakaninka da wane tsakaninka da wane tsakaninka da wani kun kulla can kun hada can ka hada wannan yi wannan ka rike wancan ka tattara wannan yi wannan yi wannan wannan kaɗai aka barkar shi billahi azim la ilaha illa huwa ba za ka iya kammalawa ba ba za ka iya gamawa ba ba na jin kuma akwai wanda yake yake yana yana mutuwa wai lokacin yana so ya shirya wai ya mutu da yawa mutuwa zuwa cike-cike ɗaukar mu mu shirya ba mu sani ba sai dai mutum ya wayi gari kurin ya ji ana tambayansa Allah ya ce bal za'amtum allan naj'al lakum maw'ida ku kuna raye cewa wannan rayuwa da kuke yi na duniya saboda Allah ya ba ku nisan kwana Allah ya ba ku lafiya Allah ya ba ku arziki Allah ya ba ku wadata kuna jin kun isa kuna ganin cewa ai ma ba za a tashi kiyama ba وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس ya يعلمون rantsuwa suka yi cewa ai Allah ma bai zai iya mata da wanda ya mutu ba kawai su a wajen su duk wanda ya riga ya mutu ya riga ya mutu kawai maganar ma a tashe shi ma bata mata so ba la yab'athu Allahu man yamut Allah ce bala yayin rantsuwa ce wa'adan alaihi alkawari ne a kansa shi Allah ya yi alkawari wallahi sai ya ta da duk wanda ya mutu malam mutuwar ita kanta fa sai an kashe ta mutuwar ita kanta wallahi za ta gama ɗaukar rayukan mutane a duniya duk wani wanda ka sanya mutuwan nan kwaya dai ita take daukansa Allah bai yi mutuwa bai ba ɗaya ce tun Allah ya duniya ita ɗaya take da daukan mutane sai ta gama ɗauke dauken ta Allah zai ce to ke ma sai ki dauki ran kanki da kanki riwaya ta zo mutuwan nan za ta zo a wani guri ta yi ƙoƙarin cire ran kanta da kanta ta yi wani irin ƙaraji da kuka za ta ce ya Allah da na san haka fitar rai yake da zafi ku ji magana da na san haka fitar rai yake da zafi da na sauƙaƙa wa muminai wajen cire ransu Allah zai ɗauki ranta ita kanta ya kashe ta ba wanda zai saura a duniya sai Allah shi kadai ya kashe kowa a ɗauki wani lokaci tukun mai tsawo sannan Allah ya ce bari in tashe ku kuma in muku hisabi kowa sai ya tashi kaga yanzu ai muna da wasu sun wuce mu sun riga mu zuwa duniya shekara dubu kaza to ranar tashin kiyama a fili ɗaya za a haɗa mu yanzu ko mu mutanen garin nan gaba ɗaya aka ce yau ga wani fili an ce kowannen mu sai mun hadu, da mu da awakinmu da kajinmu da tattabarunmu mutanenmu da mazanmu da yaranmu da ƙanananmu da manyanmu da sarakunanmu da kowa da kowa kwanmu da ƙwarƙwatanmu za mu haɗu mu haɗu a wani fili mu mutanen garin nan kaɗai da Allah ya kike tsammani da wanda suka mutu da da wanda suke yanzu na garin nan kawai yau garin nan yana da shekara ɗari da ɗaya da kafa garin nan shekara ɗari da ɗaya da saran garin nan ɗari da ɗaya to duk wannan lokacin duk wanda ya mutu a tashe shi a haɗa mu a wuri guda yaya kuke gani la ilaha illallah to sai Allah ya ce mai mana ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحدا sai Allah ya sake kawo wata sura ko wani kama ko wani bayanin na yanda kuma za a kasance a kiyama wa wuzi alkitab Allah ya ce sai a ajiye littafi ko a kawo littafi na bawa kowane ɗaya daga cikinmu yana da littafinsa na ayyukansa masu kyau da marasa kyau wannan littafi za a zo da shi fataral mujrimi na mushfiki na min mafi za ka ga mujirimai? Mabarnata masu laifi suna jin tsoron meye yake ciki na'am duk wanda bai yi karatun jarrabawa ba aka yi jarrabawa da zai ya fito ai baya so ya ga sakamakon saboda ya san bai abin kirki ba to za ka ga mabarnata suna jin mushfiki na min mafihi suna jin tsoron me yake cikin wannan littafi nasu na aiki sahaifu a'malihim za a sa shi a sikeli wa yaquluna ya wailatana za su rinka cewa ya wailatana waila ana nufin halak waila ana nufin hululu sharri wal qubh sharri ya zubo maka da mummunan abu da alhasara da hasara wannan lafazi na wailata ɗin masdar ne la da lahu lafzihi ya kaiton mu ya halakar mu ya hasarar mu ya taɓewar mu ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة me ya samu wannan littafi wani irin littafi ne wannan baya barin shine Yugadiru baya barin karamin laifi ko mun karancin sa gashi nan dan abu kadan da nayi ban san cewa an gan shi ba dan abu kaza da nayi nan ashe shi ma an rubuta dan abu kaza da na dauka yar kwayar ashana guda ɗaya da na dauka ta wane dan laifi kaɗan da na yi mawani wani littafi ne wannan baya barin karamin laifi wala kabiran ballantana wala kabiratan ko babba illa a ahsaha face sai ya ƙididdige shi sai ya zo da shi za su rinka faɗa suna cikin ainihin wato nadama su mujrimai suna cikin tsoro mushfiqina khaifina qaliqina wajilin suna cikin damuwa zuciya tana kadawa suna faɗa ala sabili tafajju'i wa tahassuri suna cikin hasara da damuwa saboda sun ga bala'i suna faɗa bi asafin wa nadamatin wa hasratin tare da ɓacin rai da nadama da hasara ya halakar mu lokacin halakar mu yau ya zo shine ya wailata na mun halaka sai kuma su zo suna mamaki sun ga littafin nan duk barnar da suka yi a rubuta gashi nan ba san cewa Allah yana da ma'aikata a kansu ba ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid mala'ika mai rubutu mai haddacewa mai kiyayewa duk abin da nayi ayyu shay'in sabata li hadha alkitab komai ya tabbata a wannan littafi abinda mu ba mu yi tsammanin ma akwai shi ba ashe babu ashe akwai shi yana nan ƙaramin saƙo ma sai an rubuta to ya maganan babba kuma sai Allah Ubangiji ya rufe ayar da abin da zai nuna cikar iliminsa da zartuwar ƙudurarsa da kamalar adalcinsa ya ce wa waje ma amilu hadira za su samu abin da ko sun samu abin da suka aikata hadira yana halacce da abin da suka aikata yana nan a cikin littafi wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka ba zai zalunci kowa ba da ka ɓoye ka je kai zina da ka ɓoye ka je kai sata da ka ɓoye ka je kai ƙarya da ka ɓoye ka je kai luwaɗi da ka shiga ofishinka kai kai kaɗai sai Allah biro a hannunka ba wanda ya isa ya ganka ba wanda ya isa ya ce kaza ka rubuta abin da ka ga dama za ka rubuta rahoto ka ɓoye abin da ka ga dama ka bayyana abin da ka ga dama hakkin bayan Allah ya biyo ta teburinka ka wafki wanda ka ga dama ka sake wanda ka ga dama abincin talakawa ya biyo ta gidanka ka riƙe wanda ka ga dama ka sake wanda ka ga dama mulkin talakawa ya shiga hannunka ka zagi wanda ka ga dama ka kori wanda ka ga dama aiki ka tabbatar da wanda ka ga dama kuɗin bayan Allah yana hannunka baitul mali ka ɗebi abin da kaga dama ka gina abin da kaga dama ka hau abin da kaga dama ka auri abin da kaga dama ka aurar da abin da kaga dama ka tura yayanka duk inda kaga dama a duniya kuka yi tawadaka da masha'a da dukiyar bayan Allah dama ta samu ba wanda ya ce ma kaza lokacin ka ne to kai ka gama ai Allah mun gode masa da a ce ba mutuwa da an gama da mu wallahi ta'adin da wasu suke yi barna da wasu suke yi da a ce ba mutuwa da sun cuci mutane amma alhamdulillah kowannen mu yana tsoron mutuwan nan kuma baya son ta amma wallahi wani gwanda a mutum a je a karɓar masa hakkinsa ta nan a tura shi ya shiga aljanna wani mutum mabarnacin ba shi da magani sai tashin kiyama wallahi babu wani ɗan adam da ya isa ya maganinsa a yanzu amma tashin kiyama shine kat shine iyaka shine maganinsa hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billah Allah ya ce ya ku mutane za ku ga ayyukan ku malam wallahi takun nan da kake kana zuwa makaranta wallahi sai ka gan a rubuce kin tashin sallah asubahi da kai wata rana ko kin zuwa jam'i da kai wallahi sai ka gan shi dan abu da ka dan wafta ko ka cira na wani sai ka gan haram da ta zo kai wa da ita kaci sai ka ganta saba wa iyaye da kai wallahi sai ka gan shi cutar iyalinka da kai ka shiga hakkinta billahi alazim la ilaha illa huwa sai ka gan ke ma cutar mijinki da kika yi da ha'intarsa da yaudararsa wallahi sai kin ga wannan abin kuma abun mamaki a wata surar Allah cewa yayi yanda Allah zai gama da mutane cewa wa bawa zai a ce kowa yana tsaye a ce ikra kitabak kafa bi nafsika al alayka asiba Allah yayi fushi zai ce karanta littafinka yau kai da kanka da kanka kai wa kanka hisabi ikra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka alayka hasiba من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا karanta littafinka ka yi karatu ranar za ka iya ko baka iya larabci ba sai ka iya na yi kaza na yi kaza na je kaza na aikata kaza na cuciwa ne na taimakiwa ne na zalunciwa ne na yi kaza shine mutum yana gama zai ce wannan wani irin littafi ne baya barin kowane abu sai ya kawo shi na sha gaya muku ko wannan wayoyin da muke amfani da su yau ba muna text message ba ba muna deleting ba wallahi baya dilitantuwa yana nan ba muna yin maganganu ba suna wucewa muna ganin kamar ba sa nan yanzu nan kamfanin waya idan yana so ya yi rewinding maganganun ka na shekara uku hudu biyar za a dawo da shi wani guri kawai za a shiga dab dab dab dab a danna duk maganganun malam suna nan suna taruwa a sama magana kowa kuma duk abinda duk abin ka san sirri ne to ka rubuta shi a waya idan ka rubuta shi a waya ko bayan ka mutu za a iya zuwa a fitar da shi a firintin ɗinsa ina masu zuwa suna rubuta maganganu na zagin wani wai ka gama kayi deleting kai ne a wajen kake ganin kayi deleting yi wai ba ma wani abu ma fa dan a nuna ma kiyama gaskiya ne kaga sim card da kake gani wannan dan karamin sim card din wannan dan roban nan da ake sim card dan birid da shi kana ganin sa to ko waya ka kashe ko wayar ka ka kashe inda yana jikin wayar ka ko a kashe take za a za a iya tracing a gano inda kake asiri ne wannan duk tafiyar da kake an san inda kake ba kana ga dara ka kashe waya ba kuna mitin wallahi tana recording ba ana cewa an zo mitin a kakkashe waya ba a banza dan kun kashe abinda kawai za ku yi ku kashe wayan ku zare sim card din ku ajiye shi amma matukar yana jikin wannan na'urar wannan yar wayar da kake ganin ta tana daukan komai kuma sai dai in ba a so za a fito da shi yanzu in akwai wani mutum a nan unguwar in dai da sim card ɗinsa yana wayar tana sim card ɗin yana jikin wayar nan da nan za a zo a kowane lungu yake za a zo a kewaye inda yake kuma sai an fitar da shi to wannan dan adam ya iya kamo ka a nan duniya ya kawo ka sai kuma Allah gagara kawo ka a kiyama wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka ba zai zalunci kowa ba hadisi ya zo za a yi kisasi manzo Allah yana cewa za a tashi mutane ranar tashi alkiyama yuhsharun nasu yawmal qiyamati uratan ghurlan buhuma tsirara da loba ko kaciya babu duk kaciyar da aka mana za ta dawo loba za a tashi kowa laysa ma'ahum shay babu riga babu wando ba hula ba zobe ba takalmi ba komai ba gajeren wando ba pant tsirara zigidir kowa Allah zai tashe shi sai a kiraye su da sauti guda ɗaya wanda ya fi kowa nisa sai ya ji wannan sautin kamar yadda yake nan na kusa yake ji haka wanda yake nesa zai ji yanzu ba kuna jin magana ta ba a nan haka to idan a kiyama ne yadda kuke zina ran rangadau din nan mutumin da yake Lagos shi ma haka zai ran rangadau kuma ku yadda da wannan maganar ku yadda ku amintu misali yanzu yanzu kana nan Najeriya za ka buga waya amerika billahi azim wanda yake American zai ji kamar gaka gashi yana jin ran rangadau ko ba ka bane yanzu wani zai zo yana ƙarshen duniya yana ƙasar da tafi ko ina nisa ya bugo maka waya kana sawa a kunne za ka ji kamar ga ka gashi kuna hira ga bidiyo kon yanzu nan mutum yana gabon zai danna waya yana kiranka kana ganin hotonsa yana ganin hotonka amma fa ba waya ce aka jona daga nan har zuwa can ba zancen da da ake ɗauka na waya da zaka kira kowa a duniya yanzu duniya ta kai ba wanda ba za ka iya yi masa magana ba sai dai in wani abu ya network bai je wurin ba ko a cikin ruwa yake inda network za ka iya magana kai ko rami ya shiga cikin rami in dai da network a gurin za ka iya masa magana yanzu wannan baya nuna mana kudurar ubangiji Allah zai tashe mu ya mana magana a ranar tashin alkiyama ka yadda da wannan yana faruwa to manzo Allah yake cewa za a yi kira Allah zai ce anal maliku anad dayyanu ni ne mai mulki ni ne mai hisabi yace la yanbaghi li ahadin min ahalin nari an yadkhula an-nar bai kamata ba wani daga cikin yan wuta bai dace ba bai kamata ba wani daga cikin yan wuta ya shiga wuta alhali yana da hakki a wajen wani ciyan aljanna bari ku ji magana Allah zai ce dan wuta bai kamata ya tafi wutar jahannamansa ba alhali ga can wani ya shiga aljanna yana bin saki shi ma dan aljannan sai an fito da shi ya zo ya bada haƙƙin kai ba zai ma shiga aljanna ba sai ya biya hakkin mutane idan tsautsayi ya sa wajen biyan hakkin nan ladansa ya ragu zunubin sai ya sama to kuma shi ma wuta zai wuce Allah zai ce hatta a minhu har sai na kwaci wannan hakki daga gare shi sai na ba shi dama ya karɓi hakkinsa daga wajen ɗan uwansa wai ko ɗan aljanna ne ba za a ɗaga mai ƙafa ba sai ya biya kowa ya ce kuma bai kamata ba wani daga cikin aljanna ya shiga aljanna yana da wani hakki kan wani ɗan wuta sai na kira ɗan wutan nan ɗan aljanna ya karɓi hakkinsa dan aljanna ba ba zai ce a to ba komai barin tausaya ma tunda ka riga ka zama dan wuta ni na zama dan aljanna barin bar makakin je ka wutan ni na tafi aljanna ba a'a a hakan ma za ka shiga wutan sai dan aljanna ya ce ka bani hakkina manzo Allah ya ce hatta latna har mari dan ranar da wani ya daga hannu ya mari wani ba da hakki ba billahi al'azimu a kiyama sai ya biya marin nan amma kar ku manta ana biya ne a kiyama ba kuɗi ba gidaje ba kadarori ba dabbobi ba kayan arziki ba kayan shago ba kamfanoni ba motoci lada ne da zunubi kawai so ladanka za a yi ta ɗiba ana ba mutane kiyamun lailinka salatin annabinka zikirinka tubanka istighfarinka azuminka na nafila sadaka da kai ta yi shi za a ɗiba a ta biyan mutane suka ce ya manzon Allah yaya za a ce za mu zo ranar tashi alkiyama muna tsirara muna loba ba komai a jikinmu kuma a ce wai za a yi biya manzon Allah ce kwarai hakan za a zo a yi bil hasanati was sayyiati da kyawawan ayyuka da munana haka za a yi ta exchange nana Aisha ce ya Rasulullah yanzu a wannan yanayi yaya mata za su yi ita kuma tunanin mata take yi mata tsirara namiji tsirara yanzu mutum kenan wani zai ga al'aura wani annabi ya ce ke aisha a wannan rana waye ma yake tunanin wa yake kusa da shi har ma ya tsaya kalli al'aurarsa in ka tsaya ma kana tunanin da kalli wani ma ai ai da dama ma to sannan sai Allah ya sake yin bayanin kuma wani abin da zai daɗa faruwa a ranar meci lil malaikati isjudu li Adama fasajadu. فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين badala. bayan wannan Allah maɗaukin sarki bayan ya yi bayani na halin da za a kasance a kiyama sai kuma ya yi bayanin halin da azzalamai za su kasance a tashin alkiyama ta hanyar kawo kisar shaidan da annabi adam a kisar mala'iku da sujada da suka yi da shaidan da kuma annabi adam Allah ya ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam ku tuna yayin da muka ce wa mala'iku ku yi sujjada wa Adam don girmama shi fasajadu mala'ikun nan suka yi sujjada illa iblisa amma ban da shaidan wannan tazkiri ne li bani Adam bil adawatil qadima Allah yana tunatar da bani Adam ne da ainihin tsohuwar gaba da take tsakanin babansu da kuma iblis da zuri'arsa gaba ɗaya babanmu annabi adam yana da mugun maƙiyi shine shaidan kuma ƙiyayyar da ya gadar har zuwa tashin alkiyama cewa duk wani dan adam shedan yace baya shiri shi matukar shi zuriyar annabi adam ne wannan magana an kawo mana ne dan a tsoratar da mu kuma a nuna mana wajibi ne mu saba wa shedan inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa lalle shedan maki ne gare ku ku rike shi maki inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir shedan kadai yana kiran wato yan kungiyarsa don su zamanto yan wuta Allah ya ce mun ce da mala'iku almala'ika dinnan jam'i ne na malak wato kamar yadda Allah ce la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wata halitta ce da ba ta saba wa Allah abinda Allah ya ta yi kuma tana aikata abinda Allah yace ce ta yi mala'iku ba san saban Allah ba kwata-kwata su kawai umarni suke bi su ce ba za su yi ba su yin abu ni da kai yanzu a ce mu je sallah mu ki zuwa mu yi zakka mu ki bada zakka muna da kuɗin wayo da ganin cewa a'a ni kuɗi na za su tabu na ki bada zakka mala'ika bai san sabo ba shi yasa ai suke cewa ya ubangiji ya ya ka halicce mu mu da ba ma saba maka muna maka tasbihi muna tsarkake ka zaka zo ka halicci wasu mutane da za su zo yasfikuna dima'a suna suna zubar da jini suna sabani a tsakaninsu suna ganin me yasa Allah zai halicci masu sabo to abun mamaki Allah ya fara halitta mala'iku sai ya halicci Adam Adam din shine abul bashar uban halitta gabaki daya duk dan adam da ka sani annabi adam shine ubansa babansa an ce wannan suna na adam suna ne ibrani ibrani bil'ain an ciro shi ne daga adamahu me ake nufi da adamahu ana nufin turab ƙasa shi ne asalin adam ka duba ikon Allah babanmu gaba ɗaya da Allah ya zo sa masa suna sai sa masa sunan ƙasa don a nuna mana asalinmu ƙasa ne min ha hannu wa hannu nu'idukum wa hannu kurijikun taratan ukhra a ciki aka halicce ku a ciki aka fitar da ku ciki za a mayar da ku kuma daga ciki za ku taso karshen dai mutum da ya kasa shi yasa kana mutuwa sai a mai kai kasa kuma an ɗebi shekaru kawai sai ga ka zama kasar kawai amma baka yarda cewa kai asalin ka kasa ba yanzu kana ɗagawa kana nuna isa asujud sujud ana nufin at-tadallul wal khudu' kankan da kai da nuna karanci kuma shari'a ta ce a yi sujada ne da goshi alal ardi iblis an ciro wannan suna ne daga al-iblasu iblis daga words din al-iblas me al-iblas ana nufin baƙin ciki da yake tasowa a zuciyar mutum saboda tsananin ɗauke tsammani fi'ilinsa shine ablasa yublisu iblasa suna ne a ajami ba sunan larabci bane ba ba suna ne wanda yake yana daukan sarfi ba yani mamnu'us sarfi ne lil alamiyyati wal ujma haka suke cewa ka tuna ya kai mai hankali ka ɗauki wa'azi da wannan kisa lokacin da muka ce mala'iku su yi wa adamu sujjada sujjada ta gaisuwa da girmamawa la da ibada wa ta'a sujada da aka ce su yi musu ba su yi wa adam ba sujjadar ibada ne da ta da'a irin wacce ni da kai muke yi wa Allah yanzu ba dan ba a yi wa wani dan adam sujada in ba Allah ba so sujada da Allah ya ce a yi wa annabi adam sujada da gaisuwa ne da girmamawa kuma Allah ne ya umarni shi yasa an hana wani ya yi wa wani sujada ko waye shi suka bi umarni su mala'iku ga baki ɗayan su kamar yadda Allah ce da mala'ikatu kulluhum ajma'un a wata ayar duk mala'iku suka yi sujada illa iblisa sai dai iblis shedan kana min jinni yana cikin aljanu dama yana cikin aljanu to kaga nan Allah ya ware shi da ya ce mala'iku su jira sun yi duka amma banda shedan iblis to sai Allah ya faɗi daga ina iblis din yake yace yana cikin aljanu kenan wannan yana nuna maka shedan yana cikin jinsin halittar aljanu fa fasaqa an amri rabbihi sai ya fita fasaka al-khuruj ya fita daga umarnin ubangijinsa wannan bayani ne li mawqif iblis min amrillah bayani ne ga irin matsayin da iblis ya dauka akan umarnin Allah yaki yayi taurin kai ya ce ba zai yi ba kuma ayat tana nuna mana me yasa yaki yaki ne saboda yana cikin aljanu laminal mala'ika baya cikin mala'iku dan kam Allah ya ce in dai mala'ika ne duk sun yi dan ya ce fasadar mala'ikatu kulluhum ajma'un to shi yana cikin aljanu kuma daman kuma san aljani da shagen taurin kai shi yasa malamai suka ce sanannen abu ne a ilmin usul alfa din nan fa'u din nan fa da ta zo tana cikin alhurufu dalla ala ta'lil kamar yadda suke cewa saraka fa quti'at yaduhu yayi sata sai aka yanke hannunsa me yasa aka yanke hannun saboda sata fasajadu illa iblisa kana min aljinni to sai ce fa fasaka an amri rabbih ya fita daga umarnin ubangijinsa ya yayi wa Allah da dama alfisku ana nufin alkhuruj an ta'atillah an ciro shi ne daga fasaka fusukan kamar ka ce kharaja khurujan ana ce da mai sabon Allah fasik kamar yadda ake ce da kafiri ma fasik li'annahu kharijun an ta'atillah saboda ya daina ko ya fita daga sabawa Allah fasajada al-mala'ikatu kullum ajma'un illa iblis kana min al-jinn fa fasaka amri rabbih shaytan ne sai ya ƙi sujjadar ya fita daga ainihin umarnin ubangijinsa Allah ya ce yanzu ku a afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni yanzu za ku riki wannan shedan din da zuri'arsa daga nan malamai suka ce to shedan da zuri'arsa a kenan shedan yana haihuwa kenan yana aure yana hayayyafa har ma yana da jikoki da tattaba tunda Allah ya ce wa dhurriyyatahu da zuri'arsa yanzu za ku riki wannan shedan da zuri'arsa awliya min duni a matsayin masoya ba ni ba wahum lakum adu alhali kuma makiya suke gare ku yanzu shaiɗan din za ku rika da shi da zuri'arsa ni ku kini a wata ayar ce afatattakhiduna wa dhurriyyata wa awliya min duni wa hum lakum adu a wannan ayar kai bisa lizzalimina badala kai tir da canji da azzalimai suka wa kansu ku canza bin Allah ku ɗauki bin shaiɗan, ku canza yi wa Allah da'a ku zaɓi yi wa shaidan da'a wannan magana ta cewa shaidan yana da zuri'a fahimta ce babu wani nassi sahihi da ya tabbatar da cewa shaidan yana da 'ya'ya da kanne da mata amma dai fahimta ce wasu malamai suka faɗa imamul alusi da ya zo tafsirin ayar yake cewa zahiru annal murad min az-zurriya al-awlad zahiri dai abinda ake nufi zuriyar shaidan ana nufin 'ya'yansa fatakunul aya dalla ala anna lahu aulad kina wannan aya tana nuna shedan yana da yaya wa bidhalika qala jama'a da haka da yawa malamai suka faɗa suka ce lalle shedan yana da yaya imamu qatada yace a ai shedan ma yana yin aure har yana hayayyafa kamar yadda dan adam ma yake yi to amma imamu al-alusi din yake cewa wala yalzamuna an na'lama kayfiyata wiladati ba dole bane mu iya gane yaya shedan yake haihuwa yace fa kathirun min al-ashya majhulatul kayfiyya da yawa daga cikin abubuwa ba mu sanya suke ba mun dai yadda kawai inda na mu dai za mu faɗa kawai kamar yadda Qur'ani ya faɗa ya yake haihuwa mu gaskiya ba mu sani ba bisa lizzalimina badala wanda suke sanya abu ba a wurinsa ba duk lokacin da ka bi shaidan ka ka bi Allah to ka canja abu baka ajiye shi a inda yake ba to in Allah ya so ya yadda idan Allah ya kai mu da rai da lafiya gobe za mu tattauna akan matsalar shin shaidan kam a cikin mala'iku yake ne ko a cikin aljanu don akwai tata ɓirza da maganganun malamai masu yawa wasu sun ce a cikin mala'iku yake to idan a cikin mala'iku ne yaya Allah kuma zai ce mala'iku duk sun yi sujada sai dai shaidan a wata are ce duk mala'iku sun yi fasajada mala'ikatu kulluhum kulluhum ajma'un duka gaba ɗaya bayan ya ce kullum ma sai da ya karfafa da ajma'un to yaya za mu yi da wannan aya da ta ce kana minal jinni yana cikin aljanu ne to nan kuma yace wa kulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu da ya zo magana sai ya ce mun ce wa mala'iku su yi sujada sai suka yi sujada amma banda shedan me saurare zai zai dauka ah, oke banda shedan ai yana cikin su na cewa duk mutane su yi sujada banda Adamu Adamu ya ƙi sujada kenan Adamu yana cikin me yana cikin mutane to wannan wani rikici ne da malamai suka ta yi suka wasa kwakwalwa suka fitar da ilimi goben Allah ya soya da shi za mu karya abin da muka faɗa na daidai Allah mu sarki ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe muna neman Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu